bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan tasha mai albarka Allah ya mana jagora Allah ya karbi dukkan ibadunmu Allah ya fahimtar da mu addininsa tabbas muna tattaunawa ne da ku kan matsaloli da suke da alaka da kwana goma karshen ramadan a cikin darasin mai faɗi mai muhimmanci mai taken saum ramadan haƙiƙatuhu ahkamuhu wa mufattiratu azumin watan ramadan haƙiƙaninsa hukunce-hukuncensa da abubuwan da suke bata shi lallai mun tattauna kan kowace gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓin a darussanmu na baya mun tattauna a kan menene hakikanin azumin mun tattauna kan wasu ko muhimmai daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi mun tattauna a kan abubuwan da suke bata su ruguza wa mutum azuminsa da kuma abubuwan da mutane suke zaton suna bata azumi alhalin ba sa bata mutum azumi sa'an nan mun shigo bayani kan goman ƙarshen watan ramadan wadda Eh, abin da ya rage mana kan wannan gabar za mu tattauna kan wato lailatul qadr amma kafin nan akwai wata matsala take da alaka da azumi take da alaka da azumi duk da cewa kuma ba za a yi ta ba sai bayan fitan azumi wato qada asiyam idan mutum uzuri ya sa wasu daga cikin kwanakin ramadan ya zama bai azumce su ba to bayan ramadan akwai maganin ya rama wannan azumin saboda muna maganin hukunce hukuncen azumi dole mu yi wannan bayanin a cikin kwanakin azumi mutum ya san abin da ya hau kansa ta yadda bayan azumi sai ya rama abin da ke kansa na azumin da ya sha wato tare da uzuri ko ne abu makamancin wannan darasinmu yana farawa ne da bayani akan hukunci na ramukon azumi in an ce ramukon azumi zai zama a wani lokaci ne da ba watan da aka keɓe shi don yin azumin farilla ba ba zai iya yiwuwa ka yi farillan a ciki har kuma ka rama wasu azumi a cikin wannan watan ba azumin da aka farlanta mana na ramadan an farlanta mana shi wato azumi ne na wata guda ko kwana 29 ko kwana 30 don haka in wani uzuri ya bijiro wa mutum bai azumci wani yini daga cikin wasu yini na kwana 30 ko 29 nan ba zai zama zai kirgi kwanakin da ya sha ruwa a cikinsu a ramadan ya zama bai yi azumi ba sai ya rama su a wasu kwanakin na daban wato shi ramukon ba zai zama a cikin ramadan ba amma sani hukuncinsa don mun yi bayaninsa a cikin kwanakinmu na ramadan wannan wani abu ne mai kyau muna fatan kuma allah ya fahimtar da mu addini idan aftar almuslimu yawman min ramadana bi ghairi udhrin dama dai wadda zai sha ruwa a ramadan ya zama bai yi azumi ba ɗayan biyu ne ko ya zama yana da uzuri ko ya zama ba shi da uzuri yanzu kamar mutumin da muke cewa da gangan da gangan ya yi aika aika ya sadu da matarsa cikin ramadan da gangan ya yi wasa da al'auransa ko kuma yi wasa da matarsa ta hanyar shafanta ko mata kubla ko kaza da ƙarshe har ya zubar da mani ya azuminsa da gangan ya ci abinci ko ya sha abin sha a ramadan da gangan da gangan da gangan ya yi ta yin abubuwan da suke karya masa azumi idza aftara yau yawman min ramadan bi ghairi uzur wajaba alaihi an yatuba ila Allah ta'ala wannan mutumin wajibi ne akan sa ya ta tuba yana istighfari yana nuna ƙasƙancinsa wa mahaliccinsa cewa ya Allah lallai ni dinnan na halaka lallai ni dinnan na taɓe lallai ni dinnan idan fa baka karɓi tuba na ba ni kam ba ni da wato gaba mai kyau ba ni da lahira ta ina tsoron azaba a wajen ya Allah takaice ta neman gafara yana tuba zuwa ga ubangijinsa yastaghfira li'anna zalika jurmun azimun keta alfarmar ramadana da karya azumin watan ramadana ba tare da uzuri ba wallahi laifi ne mai girman gaske wa munkarun kabir abun kyama ne kuma mai girma wa yajibu alaihi at-taubati wal istighfari al bi qadri ma aftara ba'da ramadan bayan kuma yayi ta tuban nan yana ta istighfari to akwai kuma matsalan da muke magana a kanta dole wannan yinin da ya lalata shi bai azumce shi ba ya rama shi a wasu yini bayan ramadan wato gwargwadon kwanakin da ya lalata na ramadan bai azumce su ba kwana bakwai ne to sai yi kokarin a wani wata daga cikin watannin shekaru ya rama waɗannan kwana bakwai malamai suke cewa ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم shin dangane da azumin da ke wuyansa ya rama shin yana fita zai kama azumin ramukun ko kuma yana da dama ya bi sa a hankali har zuwa ramadan mai abinan wasu suna nuna cewa ramadan yana karewa to sai ya kama sa wasu kuma suna nuna a wato abin a sake yake kafin dai wata ramadan ta dawo ya kokarin rama abin da ke kansa na azumi to amma irin wannan mutumin da ya sakaci ya lalata ramadan ingantaccen magana ramadan din yana fita to wajibi ne ya gyara matsalar da ya same shi ta yadda zai azumci waɗannan kwanakin da ya lalata su da gangan wa wujubul qada'i huna a wannan hali din alal fauri wajibi ne ya yi shi da gaugawa ala sahihi min aqwali ahli ilmi ga maganar da take da inganci daga cikin maganganun malumin malumai maluma masu ilimi saboda mai annahu ghairu murkhasin lahu fil fitr ai ba a masa izinin ya lalata ko ya karya azuminsa a cikin azumin ba sai ya karya don haka tunda azumin ya wuce azumin yana wucewa dole ne yi kokarin solution da warware wacce matsalar ta kasance a cikin azumi wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi asali ma a kansa shine yi wannan azumin a cikin lokacinsa a ramadan sai ya ƙi yin wani ɗin don haka ramadan yana shigewa sai ya kama gyare-gyare da ƙoƙarin rama abin da ya lalata na azumi da ya kamata ya shi a ramadan to wannan kenan kaso na biyu daga cikin mutane shine wanda bai yi azumin ramadan ba ramadan ɗin ya zo ya zama bai azumci sashin wasu kwanakinsa ba ko bai azumce shi ba gaba ɗaya saboda wani uzuri da yake da shi daga shari'a shari'a ta masa uzuri amma idza aftara bi udhrin ka hayd kaman mace ce mai haida da ramadan ya zo sai ta samu kwananta uku ko hudu ko biyar ba ta yi azumi a cikinsu ba saboda tana haila au nifasin ko kuma mace ce ta haihu a ramadan gaba ɗaya kwanakin ramadan din sai zama ba ta azumci komi ba saboda tana cikin jinin tana haihuwa ko kuma sashi daga cikin kwanakin ramadan din au maradin ko kuma ramadan ya zo ba shi da lafiya ba zai iya azumi ba sai ya jinkirta yin azumin sai ta cin abincinsa a cikin ramadan ko kuma au safarin tafiya ce ta bijiro masa a ramadan sai ya fahimci zai wahala in yi azumi sai ya sha ruwa a ramadan au ghairi zalika min al'azari mubihati lil fitri ko kuma sauran uzurori da suke halatta wa mutum ya karya azumi a ramadan ya zama mutane suna azumi shi kuma uzuri ya zama masa bai azumi ba fa innahu yajibu alaihi al mu sani shi ma wannan dole ne ya rama azumin da ke kansa azumin nan da guda ɗaya ne guda biyu ne guda goma ne watan ne su kutum bai azumce shi ba mu sani wajibi ne a kansa ghaira annahu la yajibu alal fawr sai dai bambancin wadda ke da uzuri na shari'a da wadda kawai ya karya azumi ba uzuri shi wannan in ya zo ko yana da dama ya rama shi daga ƙarewan wannan ramadan zuwa ramadan da zai sake zuwa wato alat tarahi yana da dama a cikin waɗannan kwanakin ba a ce a kwanaki da suka fi kusa da ramadan ɗin ya rama su ba yayin da wadda ya karya azumin da gangan shi mun ambata cewa dole ne ya rama azuminsa a magana ingantacciya na malamai ya rama mubasharatan bayan ramadan ya kare mubasharatan kai tsaye بل على التراخي إلى رمضان الآخر لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء سيدي مستحبين يكون مدوة دايك بين سباشي يكو قرين قوغا وجنبين باشي سواء باشي متانين يكو باشي الله أزمي دين باشي نينا الله إن دينا دايكو يسا ملافيا يداو دقا تفيا حيضا يتفي جنين نفاس يدوكي ko sauran uzurorin matukar dai sun tafi ana fita daga ramadan an fi so ya yi ƙoƙarin sauke ko biyan bashin da ke kansa da fihi isra'an fi ibra'in zimma saboda idan ya gaugawa ya biya abin da ke kansa na azumi to kaga ya yi gaugawa wajen sauke nauyin da ke wuyansa wali annahu ahwatu lil abdi kuma ya fi haita ya fi wato kubutar da bawa ya fi fitar da shi daga biyan bashin da ake binsa to in mutum ana bin sa bashi sai ya dauka ya biya kaga ya mayar da zimmar sa a ba wani wanda yake bin sa wani abu sa'annan kuma ya fi masa ya fi ya fiye wa mutum ya dauka ya biya din ya fiye masa saboda me faqad yatra alahu ma yamna'uhu min as-sawmi ka maradin wa nahwihi saboda in bai gauga haka ba zai iya wani uzurin kuma ya saki bijiro masa sai kaga ya kasa biyan wannan abin da ke kansa na haƙi fa in akharahu idan da zai ta jinkirta shi ta jinkirta shi hatta ramadan sani har azumi na gaba ya zo bai samu ya biya ba wane ne ake bin sa azumi guda biyar a wannan wata saboda rashin lafiya da yi wacce ce ake bin ta azumi guda uku saboda haidanta da ya zo a wannan wata sai ramadan din ya kare aka shiga shawwal zulqa'da zulhijja har sauran watanni kai har aka sake kaiwa ramadan na shekara ta gaba bata biya da wuri ba bai biya da wuri ba ka sake shiga wani ramadan wa kana lahu uzurun fi ta'khirihi sai ya zama kuma abin da ya hana shi ya rama a period din da ya kamata ya rama kafin ramadan nabi ya zo yana da uzuri rashin lafiyar ne bai warke ba ko kuma wani abu ne ya bijiro masa ka an istamarra uzuru kaman uzurin sannan ya ci gaba wato rashin lafiya misali fa alaihi alqada ba'da ramadan athani to mu sani har bayan ramadan na biyu biyan wannan abin da ke kansa wajibi ne a kansa dole ya biya in yana da uzuri ba matsala har bayan ramadan na biyu sai ya biya shi amma in akharahu ila ramadan sani idan ya jinkirta shi har ramadan na biyu ya zo bi ghairi uzurin ba tare da yana da uzuri ba fa alaihi ma alqada'i it'amu miskinin an kulli yawm in har aka wuce ramadan na biyu to a sani duk lokacin da ya biya azumi guda ɗaya to kuma saboda wannan jinkirin da ya yi ba tare da uzuri ba dole zai samu miskini guda ɗaya ya ciyar da shi sai zama zai biya azumi guda ɗaya zai ciyar da miskini zai sake biyan wani zai ciyar da miskini zai sake biyan wani zai ciyar da miskini in uku ne in biyar ne gwargwadon azumin da ke kansa sai kuma wata matsala dangane da alƙada mutumin da ake bin sa azumi sai ya zo biya shin dole ne sai ya yi ta tabu ya jera su mai haida ce ran goma sha uku da sha hudu da sha biyar ga watan ramadana sai haidanta ya zo sai ya zama bata yi azumin watan ramadana na kwana uku nan ba sha uku sha hudu sha biyar idan ta tashi ramawa dole ta rama su a jere kamar ta yi ran ɗaya ran biyu ran uku ga watan zulƙida watan goma sha ɗaya shin dole ne akan ta jera su tunda uku ne ake binta kuma ta sha su a jere so rama su ma dole ta rama a jere wala yushtaratu fil qada'i tatabu' ba a sharɗanta cewa dole sai mutum ya jeranta abin da ke kansa na me na ramuko ba bal yasihu mutatabi'an yana da daman ya rama azumi guda uku da ya sha su a jere yana da daman wajen rama sun yi sake rama su a jere wa mutafarriqan yana da daman kuma ya rama su a rarrabe ya sha su a jere amma wajen ramukun bayan ramadana ya yi wannan a yau sai bayan kwana uku ya sake yin na biyu sai bayan sati sai ya sake yin na ɗayan ba laifi yana da wannan dama ɗin saboda allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar duk wadda ya kasance maras lafiya ne a cikin azumi don haka bai samu ya yi azumi a cikin ramadana ɗin ba ko kuma yana kan tafiya tafiyarsa ta hukunta masa ya karya azumin watan ramadana to ya ƙididdigi kwanakin da bai yi azumi a cikinsu ba sai iddatun min ayyamin ukhar ya rama su a wasu yini na daban falam ya yashtarit subhanahu fi hadhihi al-ayyam at-tatabu' Allah bai sharɗanta cewa dole sai an jiranta waɗannan wato kwanakin da za a biya azumi a cikinsu a'a in ya jera ya yi kyau idan kuma ya rarrabe su ya yi ran ɗaya ya yi ran bakwai ya yi ran sha biyu shikenan ya rama azuminsa guda uku ya yi da kwa sharaɗi ne cewa dole sai an jera su walau kana shartan la bayyanahu subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi yayin da muka samu cewa Allah bai bayyana haka din ba sai muka fahimci cewa kenan ba sharaɗi ba ne don haka mai rama azumi yana da dama ya rama azuminsa a jejjere ko kuma ya rama su wato a lokuta mabambantan juna ba a jere ba to dangane da wannan matsalan kenan sai kuma wani abu da na fara ishara a magana na a kansa wadda yana da alaƙa da kirdado da neman lailatul qadr neman dacewa da lailatul qadr da kuma yawaita ko kuma ƙoƙarin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan dare ɗin wadda muka ce hadisai suna nuna cewa za a nemi lailatul qadr ne a kwanaki goman ƙarshen ramadan a kwanaki goman ƙarshen ramadan kwanaki masu falala kwanaki masu daraja wadda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ƙwazo da ɗaura ɗamara da shiryawa sosai domin raya dararensu gaba ɗaya raya dararensu da sallah raya dararensu da azumi da wato karatun alkur'ani raya dararensu da zikiri raya dararensu da addu'o'i raya dararensu da suhur da sauran dai ayyuka na alkhairi mabambanta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raya dararen kwanaki gomin karshe hadisin Aisha na sahihu muslim wanda ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta taba ganin sa ya raya sa gaba ɗayansa tun da farkon sa har karshe da sallah ba hadisi ne da ma'anansa haka ne a ce tun da farkon daren har ƙarshen daren ya zama yana raya daren da sallah kadai annabi sallallahu bai taba yi ba sai dai a cikin ramadana kwana goma karshe nan kan ahya lailahu yakan raya daren nasa gaba daya da sallan da kuma karatun alkur'ani da kuma zikiri da addu'o'i da sahur da dai ayyuka na alkhairi mabambanta sai ya raya daren tun da farkonsa har ƙarshe kwana goma nan gaba ɗaya baya bacci da daddare sai ya zama kenan ba cin karo tsakanin hadisai guda biyu din. to dai dangane da lailatul qadr mu sani cewa asali waɗannan kwanaki goman duk suna da albarka kuma a cikinsu ake samun lailatul qadr wadda Allah ya fifita ta ya sanya tana da lada kuma Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna mana wato falala da muhimmanci na lailatul qadr sai ya nuna cewa sauki alkur'ani da aka yi daga lauhul mahfuf ila sama'i duniya don a kusanto da shi saman duniya sama ta ɗaya ta yadda duk lokacin da mala'ika jibrilu ko bukata ta hukunta ubangiji ya turo shi ya ɗauki sashi na alkur'ani na ya kawo shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki alkur'ani daga kusa ya iso da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya kasance ne a cikin ramadana hakan ya kasance ne a cikin kwana goma ƙarshe hakan ya kasance ne cikin dare mai albarka hakan ya kasance ne a cikin lailatul qadr wadda ake sabunta waɗannan kwanaki goma musamman kuma a kwanaki na mara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan a cikin kwanaki a cikin watanni guda goma sha biyu na shekara ba a kowane wata bane la ga muharram wala ga safar wala ga rabi'ul awwal wala ga ولا thani wala ga jumadul ula ko jumadul akhira ko rajab ko شوال ko shawwal ko zulqa'da ko الحجه ba a cikin waɗannan watannin bane aka ɗauko qur'ani dungurugum ɗinsa daga lahul mahfuz wa baitul izza da yake saman duniya sama ta daya? an yi haka ne a cikin wata guda ɗaya da Allah ya fifita shi akan sauran watannin shine watan Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran a cikin ramadan din kuma tunda kwana 30 ne ko kwana 29 ba a cikin kowane dare ko kowane yini akai haka ba an yi shi ne inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin a cikin daren da fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim ila akhir ayat a cikin wato dare mai albarka wadda a cikinsa ne Allah yake rarraba abubuwa daki-daki yake kaddara abubuwa daki-daki fiha yufraqu kullu amrin hakim duk wani abu mai hikima duk wani tsari a cikin lailatul qadr Allah yake tsara abin da zai kasance na shekara guda wato laila mubaraka din dare mai albarka ita ce kuma a wani gu Allah ya siffanta ta da cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr dare na qaddara wa ma'adara kama ma lailatul qadr me ake nufi da daren kaddara lailatul qadri khairun min alf shahr dare ne guda daya wadda dacewanka ya kai musulmi kana bauta a cikin sa da kuma datar da kai da ubangiji yayi ya karbi ka a cikin wannan dare guda daya din ya fi maka alkhairi fiye da kai wata dubu kana bauta wa Allah subhanahu wataala lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ونندرن ملائكو سنة تسسوكا دكو ملائكة جبريل تنزل الملائكة والروح فيها أتكون ونندرن بإذن ربهم suna sauka ne da izinin ubangijinsu min kulli amrin dangane da kowane al'amari wato kaddara kaza kaddara kaza kaddara kaza suna sauka da bayanin yadda labarin zai kasance na shekara guda Allah subhanahu wataala ya ce wannan daren gaba ɗayanta tun daga lokacin da rana ta faɗi daren ya shiga har ketowan alfijirta alfijir ɗinta awoyi masu tsayi kusan goma ko goma sha ɗaya ko goma sha biyu ko wani abu kamancin wannan a sani dukkan daren gaba ɗaya aminci ne har ke to alfijir to dai laylatul qadr ana samun ta ne a cikin ramadan ba a cikin sauran watanni shekara ba laylatul qadr a cikin ramadanan ana samun ta ne a goman ƙarshe ba a goman farko ko goman tsakiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wannan daren da cewa dare ne mai albarka li kasarati hawa wa barakatiha wa fadliha saboda yawan albarkanta saboda yawan alherinta saboda falalanta a wajensa wa min barakatiha yana daga cikin albarkan nata anna hadha alquran almubarak unzila fiha a cikin wannan daren aka saukar da shi zuwa ga saman duniya ta daya wa wasafaha subhanahu bi annahu yufarriqu kulla amrin hakimin fiha a cikin wannan daren fiha yufraqu kullu amrin hakim cikin wannan daren Allah yake rarrabe yake tsatsara duk wani abu mai hikima yani yufassilu min al-lawhil mahfuz Allah ya yi dalla-dalla ya waro wannan abin daga asalin babban allo lauhul mahfuz ila alkatabati ma huwa ka'im min amrillahi subhanahu wa ta'ala fi tilka sanati min al-arzaqi wal ajali wal khairi wal sharri wa ghairi dhalika min kulli amrin hakimin min awamirillahi al-muhkamati al-mutqanati allati laysa fiha khalalun wala naqs wala safahun wala batil zalika taqdirul azizi al'alim lauhul mahfuz an rubuta komi da zai faru tun daga farkon duniya har ta Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halicci alƙalami sai ya ce yace ya ce ma aktub ya ce ma huwa ka'in ila ƙiyamisa. sa'a ka rubuta duk abin da zai kasance tun daga halittanka har tashin alkiyama sai alƙalami ya yi ta rubuta a rana kaza a lokaci kaza a yanayi kaza kaza zai faru shi ma kaza zai biyo bayansa a lokaci duk ya zama an rubuta abubuwan da za su faru har tashin alkiyama a jikin lahul mahfuf to amma idan lailatul qadr ta zo na wannan shekarar sai Allah ya sa mala'iku su waro abubuwan da za su faru cikin wannan shekara a cikin wannan shekaran za a samu ɗaukakan musulunci a gari kaza ko a yanki kaza a cikin wannan shekaran za a yi aiki da shari'ar musulunci a ƙasa kaza a cikin wannan shekaran wane daga cikin mutanen ƙasa kaza zai mutu cikin wannan shekaran za a haifi wane daga cikin mutane a ƙauye kaza duk abubuwan da su faru cikin shekara guda a wannan daren ake waro shi daga lauhul mahfuf ya zama an abinan ɗinsa an yi tafsirinsa an yi tafrikinsa an ciro shi ya zama an ware shi kenan gefe guda sai ya zama mala'iku allah ya tsinkayar da su abubuwan da za su faru na wannan shekaran lokaci kaza kaza zai faru lokaci kaza za a yi ruwa a gu kaza lokaci kaza eh, jirgi kaza ya tashi je kaza lokaci kaza abu kaza zai faru sai ya zama duk mala'iku allah ya tsinkayar da su sun san wannan abin bayan waro shi da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi أي بأنه يفرق فيه كل أمر حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ أواروش لك اللوح المحفوظ إلى الكتبة أميك أو مسروب تاوى لك تكين ملائكو ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق أتكين وانا شكرا أرزقين دوان زي سامو ألوكا تي كذا وان زي سامو ألوكا تي كذا وان زي سامو ألوكا تي كذا والآجال دكما أجلي واني ajalinsa zai zo a lokaci kaza mota kaza za ta daina motsi a lokaci kaza ƙwaro kaza zai mutu a lokaci kaza duk ajali na abubuwan da ajalinsu zai kare na wannan shekaran za a waro wal khair alheri kaza ya samu kaza alheri kaza ya samu mutane kaza alheri kaza ya samu wani daga cikin mutanen yanki kaza da kuma sharri da maka a takaice duk abin da zai faru akan ɗaiɗaiku ko kuma al'umma gaba ɗaya na wannan shekaran za a waroshi. shi amrin hakimin min awamirin muhkamatil mutkana allati laysa khalal wanda dama lamuran Allah babu a ciki wala naqs babu wala safa wala batil babu mummuna abu wannan kuma Allah shine kaddara haka zalika taqdiru al-azizi al lallai suratul qadr tana nuna wannan dare Allah ya abinan din al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba mu wannan dare mai albarka ta yadda idan muka riske shi duk da cewa allah ya ba mu karancin shekaru al'umman baya mutum ya kan yin shekara dubu a duniya ko fiye ko ƙasa to amma al'umman ƙarshe al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama shekarun ta amaru ummati ma baina sittina ila sab'in shekara sittin shekara saba'in wa aqalluhum man yajuzu zalik kaɗan ne daga ciki suke tsallake haka to sai Allah ya bamu lailatul qadr lailatul qadrin da idan ka dace da wannan daren aka karbi ibadanka dare ɗaya ya fi ka yi ibadan watanni dubu da in ka auna su zaka samu cewa sun kai shekara tamanin da wani abu dare ɗaya in Allah ya taimake ka bana ka dace da lailatul qadr ya sake taimaka ka dace da lailatul qadr na baɗi na tsawon rayuwanka kowace shekara kana dacewa da lailatul qadr sai ga cewa dare ɗaya da ake datar da kai in hada maka ka samu shekaru 80 da kaza 80 da kaza 80 da kaza sau shekarun da aka datar da kai in shekara 50 kai kana dacewa in shekara 60 kai kana dacewa lallai wannan bawan Allah bayan sauran kwanaki da Allah ya karbi ibadansa kuma ya datar da shi da dare guda ɗaya na kowace shekara wadda ibada a ciki da karban ibada a wannan ya fi maka alkhairin kai bautan shekara 81 da wani abu to dai sura ne sukutum don ta yi bayanin haka ta sauka ita ce ake kiranta suratul qadr al-qadr bi ma'ana sharaf wa ta'zim wato sura da Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle ya saukar da alqur'ani a cikin dare mai girma dare mai daraja wadda a cikin su Allah yake kaddara abubuwa ko kuma yake daren da ya girmama daren da ya girmama shi akan sauran darare aw bi ma'anar taqdiri wal qada a takaice inna anzalnahu fi lailatul qadr yana da ma'ana guda biyu a wajen malaman tafsiri lailatul qadr ay lailatul azamati wa sharaf dare mai girma kenan wanda ya fi sauran dararen ko kuma a bi ma'ana laylat at-taqdir wal qada daren da Allah yake waro abubuwan da ya kaddara na shekara daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya yana da wannan ma'anar kowane li'anna lailatul qadr sharifatun azima yuqaddiru Allah fiha ma yakunu fi sana kenan kowanne daga cikin ma'anoni guda biyu ingantacce ne dare ne mai girma mai daraja sa'an nan duk abin da zai kasance a cikin wannan shekaran Allah yana kaddara shi wa yaqdihi min umurihi al-hakima lailatul qadr khairun min alf shahr wannan kuma dangane da fallan daren kenan a takaice in an nazarci suratul qadr za a ga cewa wato tana nuna falalan lailatul qadr ta fiskoki da yawa na farko anna anzala fiha alquran alladhi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum dunya wal akhirah a cikin wannan daren Allah ya saukar da alqurani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya don a yi ta miƙo da shi wa manzon Allah sassan munajjama mun farkan guntu guntu gurgurdan bukata a cikin wannan daren haka ya kasance daya shine inna anzal nahu fi da qadr Falalen wannan daren na farko kenan na biyu ma yadullu ala alaihi al-istifham min at-tafkhim wa at-ta'zim Allah wa ma adraka ma laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatul qadr kafin a ce maka laylatul qadr khairun min alf shahr sai aka ce to wa ma adraka ma laylatul qadr me sanar da kai girma da daraja na wannan daren ka san ko darajansa da girmansa to in baka sani ba lailatul qadr khairun min alf shahr sai aka baka amsa takaice wannan yakin da aka yi yana ƙara nuna girman lailatul qadr sai kuma na uku annaha khairun min alfi shahar ai yafi watanni dubu na hudu annal malaikata tanazzalu fiha hawa hum la yanziluna illa bil khair wal barakati war rahma tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am sassaukan mala'iku da yake kasancewa wannan daren su kuma ba sa sauka sai da alheri da albarka da rahama abu na biyar da ke nuna falalatul qadr annaha salamun li kasrati salamati fiha min al-iqabi wal azabi ma yaqumu bihi al-abdu min ta'atillah saboda za a yi ta biyayya Allah a wannan daren sai ya zama aminci ne an amintar da mutane daga azabar Allah don haka daren gaba ɗayanta salama ne na shida an Allah an zala fi ha sura kamila sura kutum aka saukar da su don ta yi bayanin falalar littattafai tutula a yawmin kiyama ana ta karanta ta har kiyama a takaice jama'a ba mu gama maganganu akan lailatul qadr ba in Allah ya kawo mu darasi na gaba za mu ci gaba da wannan yanzu kuma za mu tsaya saboda kurewar lokaci